Assalamu alaikum masu saurare barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan shirin na muhawarar ta filin mata wadda ni rakiya arimi ke gabatar muku da shi. A yau muhawarar filin mata dai ya karkata ne kan wakilcin siyasar mata yaya adadin kason yake a majalisa da kuma cikin gwamnati. Wannan batun ya ci gaba da zama taken muhawara dangane da girmama kason mata a bangarori daban-daban na yanke shawara a matakin jama'a da a matakin jama'a da na siyasa bayan kafuwar majalisa da gwamnati shin a Nijar ana samun wakilcin mata har ga adadin kota idan ba haka ba menene ke bayyana wa'annan yanayin yaya aka gudanar da rabon kujeru a cikin jam'i'un siyasa daban-daban da aka wakilta a majalisar ƙasa. kasa domin samun amsar dukkan wa'annan tambayoyin ne muka gayyaci malama jibbo musa maiga maimuna barka malama haka kuma muna tare da madam uh, kyari falmata ta kwangafen madam kyari barka uh, barka kare. muna kuma tare da madam lantana umaru 'yar majalisa ce barka malama barka kare. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barka To Madala a bangaren Majalisar Dokokin Nijar a hukumance an yi bikin girka Majalisar Dokoki ta uku kuma ta jamhuriya ta bakwai a ranar 22 ga watan Maris na shekarar 2021. An samu mata 'yan Majalisar Dokoki 48 daga cikin 'yan Majalisa 166 da za su kwashe adadin shekaru biyar suna aiki. Har yanzu kuma akwai sauran kujeru biyar na 'yan diaspora da ba a ba su shi ba a cewar seni 'yan nijar da ke kasashen waje ba su samu suka rubuta kansu ba ma'ana aroleman a turance sabilin annobar cutar covid-19 amma a gwamnati da aka kafa a ranar 7 ga watan april wanda ya kumshi mambobi 33 cikin da mata biyar a nan adadin wakiltar mata bai da yawa eh malama lantana da ku za mu fara ko kun dan bayyana mana a wace jam'iyya ce kuka aje takarar ku alhamdulillahi eh lalle bisa kan jam'iyya sefer inganci sefer inganci eh na aza takarata ta yan majalisar dokoki. Mhm. Wani gari ne kuka yi ma? Eh na takara a komin biyu a da'ira biyu da da'irai gabi da da'irai madarin fa. Mm. Cikin departamen madarin fa. Mhm. Ku haɗa mana yadda aka yi rabon makamai a CPR inganci. Alhamdulillahi ni da ina cewa Eh, jam'iyyar mu tana ɗaya daga cikin jam'iyyoyi wanda suka bi ka'ida na farko bisa kan ko ya zama dole wannan mhm. bisa kan aza takara ta mata eh, na majalisar dokoki saboda kundi ne wanda ya rubuta haka nan duk wanda bai ma a cika shi ba mhm. bai sa tsarin da aka azaba ba za a zidda takardun shi kuma wajen raba kujerun alhamdulillah mu ba mu samu matsala ba kan haka nan ba mhm. saboda jam'iyyar mu ta yi adalci tun lokacin da aka fara ba da sakamakon ƙuri'u na kowane ɗan takara dangance da da'irar da ya yi takara an yi tabulu aka rubuta shi gaban kowa da kowa mm-hmm. babu munahici babu wannan ko na ko babu wani sarai don da haka nan ne aka zo aka zamna aka ida tacewa aka ba kowa raban shi mm-hmm. kuma kamar yadda kundi ya tsara eh, mun samu 'yan majalisa guda takwas bisa duka eh, cikin nisharkin gaba daya aka ba da uku uku mata biyar maza mm. alhamdulillah ina ɗaya daga cikin matan da aka ba to madalla zan dawo gare ku insha Allah eh hajiya falmata zan dawo bangaren ku yaya za ku tantance irin shigar mata na Nijar a cikin harkar zabe to mun ga dagan da muka yi horo muka yi ma mata mm-hmm. muka ce kasu su tsoro su yarda da kansu kun san mace ba ta yarda da kanta ba mm-hmm. su yarda da kansu su aje su ma e, takara kamar maza kan kwansaye ne kan dipite ne sai da aka yi horon kirki kuma ba sai ka ta yi ba e, lakwal mun ce musu ko baka je lakwal ba mm-hmm. kana iya zama dipite kana iya zama kwansaye dan akwai e, wurin da aka keɓe musu mm-hmm. to da suka ga haka nan sai mata suka shiga takara to mun ga sun gane shi yasa ma suka shiga da ƙarhi kuma suka kwato incinsu da ƙarhi mhm. kusa inci ba baka shi ba ake kwato shi ne kake mhm, mhm, dan sun gane ne suka zama deputy mu assembly ko da kudace 48 biyu sun karu dan mutane biyu sun zama minister civilian sun karu shekaran shakanar asu deputy hamsin ne suka zama lalle bai isa ba har yanzu mai da sauran rina a kaba mai da dama dama to shi ma dai dan eh, party politics sun yarda sun ba wani sun ba a wance eh, sun ji zai tsoro sun tsorata mhm. tunda mun hura musu wuta me duk da wannan wajen ministori sun kware mu kamar ca suke to ba dai kun samu da fiti hamsin ba wajen ministori za su danne ku abin da <laughs> da lazan dawo gare ku insha Allah. To kuma abin da ban abin gaba da yake sun zama hamsin abin da nake so in haɗi. Mhm. tun independence 1960 niger bai taba samun mace ba president de l'assemblée in kuka ga fotuna duk fotunan maza ne mhm. assembly tun 1960 to muna fata wannan gami wani in aka kare shekarar biyar umwe an samu lalle mace premier vice president bai isa ba deuxième ko mhm. oh, kullum mu deuxième deuxième bai yayi wa mu ma muna so mu zama premier an emi a sa présidente de l'assemblée mace to madalla za mu dawo ga kira insha Allah nan gaba eh haja mai muna kungiyar halassi halassi kuke ko za ku ba mu karin bayani a game da tattar mata da kungiyar ku take yi ta halassi tana horar da su dan saboda shiga harkar taken zabe assalamu alaikum wa alaikum assalam to ina godiya da kuka bani wannan dama eh kaman mu yanzu a zaman mu na kungiyar farar hula muna tara mata muna da kungiya kungiya na mata muna tara su muna ba su horo a cikin birni zuwa ƙauye duka mhm. muna ba su horo a bisa kan takara wannan da ake yi Mm-hmm. to yanzu in kuka duba kuka gani dai kaman takaran zaben da ya wuce wanda suka wuce na baya duka matan da suka huto ba su kai adadin matan da suka huto bana ba alhamdulillah mata sun hito da kokari mm-hmm. a wurin zaɓe kenan muna iya cewa wannan horo da muka shiga muka ba mata mm-hmm. sun gane sun yarda da zancen da muka ana iya cewa mm. burin ku dai ya cika a matsayin horo da kuke yi nan to dai sai a ce dai mun yi kokari matuƙar kokari mun ji daɗi da suka fito mhm. yanda ake so mhm. a haida yanzu ba za mu gaji ba da horon mhm. to madalla zan dawo gare ku insha Allah eh, yaya kuke yaba yawan mata a sabuwar gwamnati malama lantana babu zancen yabo to gwamnati da ke da kujera kusan talatin ko in ce in ba wani abu an ba mu minista mm. ni hudu ne ko biyar ya za mu yabawa ai in kun lura mata sun yi kungiya sun je sun tarro kwan kafin jira pelbien mhm. ta je ta tardo prime minister mhm. ko da aka yi ma suka kai jajen su da kokin su ba aika suna Allah da annabi ba in dai gaskiya ake bi shin mi aka yi mu in yawa ne mu muka yawa sai fara in koma baya lishin sadiya mata makaranta shi dan kawo na rutarkin duk yawanci an ana neman nivokin a da yana ga maza to alhamdulillah yanzu an ko an guso ya kamata kenan duk abin da ake nema bisa kan tsari na gwamnati muna da mata masu wannan matsayi masu wannan ilimi kenan gaskiya ga yanzu mu kulle ta da kuɗin sabili ba bisa kan gwamnati akwai kin girna a kaba mhm, mhm. ya kamata a sake dibawa in za a rema neman a kutsa mu kuna gani dai kaman ba a mutunta kason gaskiya ba ba ba ba kuma already on vala rashi insha Allah yanda muka hito muka kai takarar mu bisa kan majalisar dokoki Allah ya ba mu sa'a muka samu mhm. wannan kin ma insha Allah mun sani wannan nomination ce amma za mu kai da irin abin da ake so da wanda za a yi na competence za mu kashe insha Allah kuma matan mu za su samu su masu shiga da yarda Allah san dawo gare ku Hajja Falmata a satin da ya gabata an zaɓi magajin nan gari na kowane gundumomi yaya za ku yaba wannan zaɓen da aka yi a ɓangaren zaɓen mata da aka yi lalle an samu mer mer wani jehi jehi amma an kun gani yadda na faɗi ɗazu sai a sa mace premier vice deuxième vice in ba can jehi jehi ba dai babu mace mer da yawa Mhm. cikakke sai dai a baka a wannan karan ko ko wa'anda suka wuce wannan karan ma ko mhm. karan da suka wuce da wannan ma bismer mhm. sun yi yawa kai ne premier bis kai ne deuxième jamais in ba gunduma gunduma ba a ba mace ta zama mayor kenan dai har yanzu da sauran bai yi muku ba mata to so muke yanzu prefe com nomination ne nan wurin a yi yaran huska tunda nan an yi dan kuskure kusan parti eh, election ne maza sai su haɗa kansu su zaɓi maza ko gwamnatin da take haɗi ita honorable mhm. parti politik su ne ke ba da sunaye sun yi so su ba da sunan namiji da su ba da sunan mace kuma ana, yin ta ƙasa da yawa eh. eh ana complo a ce kayi ku bar wannan mijin ta kishi gare shi in kuka sata ma yanzu kwana biyu za ta bar wurin wane ne wane ne ana yin ta ƙasa da yawa mhm. da sheri da ƙazahi don ka a sa mace kar sa ta in kun sa ta za ta ci kuɗi za a kama ta za a yi wani ai kun kun ga Nijar mai cin kuɗi mhm. ba mata ba ne ai mazan ne mhm. to shi yasa ya kamata mu ma mata mu kama ma juna dan ba mu kama ma juna mata ne nasara ke cewa mi da lafam sai lafam mhm. mata inda muna kama ma juna ba a yin haka na na ce to yanzu merorin da aka sa ana iya korije mana a komo baya ai zaɓe ne ana iya sake zaben ba ba iya sake ba ne mhm, mhm. za mu dawo gare ku eh, insha Allah eh malama eh, maimuna kun ga dai an yi zaben magajin nan gari su ma a bangaren mata ana iya cewa a bangaren ku an dace sosai kamar a gani na eh, a cikin kotacin a cikin magajin nan gari wanda aka ba mata lalle kamar yadda hajiya ta faɗi eh, a yi ba daidai ba a kai ba yadda kuke so ba a kai ba yadda mata gurin da mata suke so su kai ba mhm. ba a ci ba wannan guri ba wasa za mu yi ba za mu ci gaba da wannan gogarmaya wannan to madalla kamun ci gaba da hawarar tamu za mu saurari tarihin wata 'yar majalisar dokoki wadda aka zaba bana ita ce madam abdurrahman nana jubi haruna mati uwar gida hagun Haruna Martina na Jubi, 'yar shekara 35 ce kuma uwa ce ga 'yan biyu. Bayan karatunta na firamare da sakandare a Tirozirin kuma a agadis inda ta ci gaba da karatun sakandare a Lycée a Alibert. Tare da hulɗar yanki da yanki, Nana ta tsaye da karatunta don zuwa ɗaukar horo a Faransa. Bayan dawowarta a nan kasar, ta ci gaba da karatunta a wata makarantar sakandare da ke a kuma ta kammala diplomanta a fannin kula da ƙananan hukumomi. Bayan ta girka wata ƙungiya mai zaman kanta a shekara ta dubu biyu da goma sha biyu, wacce ke fifita mata da ƙananan yara mai suna Darul Mara'a. A shekara ta dubu biyu da ishirin da shida ne sha'awar ta shiga siyasa ta ƙara ƙarfi. Yau na na Jubi 'yar majalisar dokoki ce ta garin Caduwa a jihar Maradi. Ta bayyana mana abin da ya karfafa mata gwiwar shiga siyasa. Kafin nake shiga siyasa din ina samun kama mutane da yawa za su ce min na nake da siyasa ce ni kuma sai in ga a'a ba siyasa nake ba kamar ina kwatantawa ne da ya kamata musamman lokacin da a matsayin ki na mai kula da tattalin mata kike fuskantar wata matsala ko wani al'amari da baki da wanda za ya miki shi sai ki ji abun ya makure ki ji dama ni ce kaza da an yi kaza ganin kasancewa hakan nake ganin cewa gaskiya cikin rigunan da nake sanye da na in yi aiki akwai riga da ta kauce mini kuma riga da ina da bukatar ta ita ce riga siyasa shi yasa na dauka na mallaka dan aiki yayi kyau in gane na tsindindim gani nan ana kirana da 'yan siyasa tun da 2016 inda na yi takara a lokacin shi ma wanda kusan takara gas takara ce ta wanke ido ya zama mana experience ne sai kuma da aka kara bugawa aka sake na san masu kallo na za su dare ni saboda ni ai ba 'yan majalisa simple na so in zama ba haka irin tagaruro na sai da na so in zama mayar kuma deputy saboda kamar yadda nake gai ni guri na zama tare da al'umma amma gaskiyar lamari shine cewa na zaɓi matsayin deputy ne saboda ina da bayani da yawa tsakanina da gwamnati ina da sako da zan ɗauko wurin talaka in kai kuma da zan ɗauko daga wurin gwamnati in kai ma talakawa. Ga uwar gidan Haruna Mati duk da matsalolin da ake fuskanta kan batun raba makamai wannan bai taso ba a cikin jam'iyyarta. Kafin nake zuwa ai na ga wasu farti suna yi kuma ina da labarin abin da ake cikin partituka to sai na yi ma kaina karatun ta natsu. Gaskiya na ji da dama shugaban fartinmu wanda tun dama tuntuni ya yi zamana tare da kowa da kowa kuma ya ji da dama da cewa baya cikin wa'anda za a zalumta wani daga cikin mu na cewa ka je ka sha wahala ka ina tuna da lokacin da yake cewa musamman ku mata kana iya barin gidan ka karfe ɗaya na dare ka shiga daji kaza kaza yace to ni ba ni cikin wanda zan zalunta ku sani in kun yi aiki aikin ku zai ba kuma in ba ku yi aiki ba ban ɗauka aikin wani in ba ku muka taka rawar zuwa da dipite takwas aka zo kuma masha Allah na zo ta biyun su a dipitation ba aikin da kai kai kadai kake samun dipite ba Kina a eh, an diba lissahi na kilge na a ce to wancan ta cancanta in dan kai kadai ne ka zo sai a daɗe ba ka zo ba sai a dibi wata ce ita yawan ƙuri'u eh, da ake iya bawa. Game da girmama kason mata a ganin na na jubi ba girmama shi bane ke da mahimmanci amma ingancin aikin wannan kason. Yan wana mata za su yi mamakin abin da zani gayi amma ina gayin shi ne saboda soyayya da kishi da nake da shi na kasanmu. Allah ya sa mun je ne mu duka saboda mun zaɓi mu je ne kuma Allah ya sa mun je ne saboda mun san me muka je. Ba ina tunguma wana ko wana ko ina nunawa in ce wance bata cancanta ba ko wance a'a la masha Allah kin gan su duk uwaye na ina ne tubarkalla da kanne na za ki ga cewa kowace in za ki je wurinta ta ta bude miki baki ta yi magana akwai alamun ilimi da ta sauran abubuwa amma ina ƙara da dawa ne saboda mu kama jiki dangance da abin da ke jiran mu gaba na cewa in har wannan yawan matan da muka je mun san me ya kai mu kuma kowace daga cikin mu tana da tsarinta na yi ma al'umma aiki to gaskiya ba karamin sa'a aka ci ba babban gurin da nake da yaƙi da shi guri na haƙƙin mace kamar yadda nake gayi akwai haƙƙi na rayuwarta akwai haƙƙi na bata ilimi da sauransu. Mala Haguna Mati mijin na na Jubi ya nuna mata duk goyon bayansa don aiwatar da alƙawuranta yadda ya kamata kamar yadda ta nuna. Na kawo mata gudunmuwar da ya kamata ko kuma in ce na kama kaina gudunmuwar da ya kamata ko ya kasance wajen shawarwari ko ya kasance bisa abin da ya shahi wasu abubuwa na masaruhi ko sa'o'i ya za a yi a hitana a hitana. idan iyalinka ko ƙaunarka ko ya ko diya tana da gurin ta shiga cikin siyasa ta tallafa saboda tana da manhohi masu kyau sai ka kiya ka ki ba ta goyon baya wanda ya kamata to idan ba a yi hankali ba za a ci gaba da samun mummunan wakilci a majalisar dokoki Eh, tabbas ina ganin haka saboda ina ganin um, jubi tana ɗaya daga cikin matan da ta cancanta a fiye da kowace mace ta wakilci mata a Nijar ko a Afirka saboda kallon da take da na ita al'ummar da niyyar da take da kirkinta da da halayyarta da manhohinta wani abu ne wanda an ahita da shi niyyar da take da ta gwagwarmaya kuma ganin ta ma sauran jama'a unwani ta haka na game da ita kuma na san haka take kuma na san haka za ta kasance to wani abu ne mai sauki gare ni in uwargidar amince da nan. Uwar gidan Haruna mati na na Jubi ta ce a shirye take don yin fafutukar kwatar da incin mata da yara burin da ya samu asalinsa tun da dadewa. Mun saurari tarihin uwar gidar Abdurrahman na Jubi Haruna Mati. kuma 'yar majalisa ce tana yi wa kun san tamar malantana hajiya maimuna me za ku ce a game da tarihin da muka saurara na na na jubi kaman bisa kan zancen hajiya nana madam abdurrahman madam abdurrahman mhm. ne na yaba sosai mhm. na yaba sosai da kokarinta. da abun da ta yi halitta ta tashi ta tabara gidanta tare da haɗin kan mai gidanta ya yarda mata ta kawo taimakon nata a cikin ci gaba na ƙasar tamu mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. eh kamar haka ina kira ga abokaina mata duka a su diba su ga yanda malama nana wannan kokarin da ta yi in mu duka muka mai da hankali bisa kan wannan kokari duk abin da kake yi ka mai da kokari gare shi ka ci gaba ka cimma gurinka sai a ci mm-hmm, mm-hmm. Mm. eh lantana me za ku ce a game da abin da muka saurara cewa da tarihin ita na na jubi eh alhamdulillah da na sai in ce hada ta zo daidai da zama masha saboda eh, yan majalisar dokoki ce kuma wadda Allah ya samu ka hito eh, jam'iyya guda mm-hmm, eh, kuma lalle azimin muna ta harkar siyasa amma mu zanna gadan-gadan bana Allah ya samu ka zanna wuri guda mhm. kuma na fahimce ta alhamdulillahi in dumu duka mata na majalisar eh, dokoki ta Nijar muna da tunaninta mhm. kuma muna da gurinta kuma muna da tsarinta to ina jin ɗaya mata sun kare duk wata wahala ta rayuwa masha allah. abu guda ɗaya ne muke da mishkila mu mata yamu yamu kamar yadda tantagayi kishi muke yi mm-hmm, mm-hmm. nan ne muke da matsala mu muke kanmu zagon kasa. amma da a ce muna gama kanmu da wannan ilimomi da Allah ya bamu daban-daban mm-hmm, na fani daban-daban na kuma hanya daban-daban na kuma ƙasa daban-daban ta kan yi rayuwa da nake yi nan garin mu cikin jihar mu ta Maradi ba ta ce ba ake yi jihar eh, misali eh, da magaram misali ba ta ce ake yi ba amma muka haɗa. za mu samu abu mai amfani mafita mai kyau madalla to ina yaba ma nana sosai matuka kuma tana yin shi babu wani tunani na cewa ta zo don ta zama wani abu a'a mhm, mhm. ta zo ne dan saboda ta hidda ma mace takaici tabbas ta hidda ma matasa takaici mhm, ta hidda ma al'umma takaici to har kullum in mun samu mata kama haka to ina ganin alhamdulillah jira ta ci gaba sosai ma malama falmata me za ku ce a game da abin da muka saurara ta zama kaman fam leader ta ba da tarihi ta yi karatu kuma gaskiya ta samu goyon bayan mishinta tabbas mata da yawa ba su samu goyon bayan mazansu mm-hmm. au contraire namiji kalan ka yake yana tattare ka kakkahi shi dan shi ma yana kishin ka ba mata kadan ke kishin ka ba mazan ma suna kishin ka mm-hmm. ta sa mijin ya gane miji ne vraiment da ya kamata mazan Nijar duk su ma su dauki mm-hmm. yanda yayi misali irin eh, nashi ba irin nashi kuma ita ma reference ce a dauki example kinta abu guda ne na mance ban haɗi ba da su kun ga akwai mace deputy to eh, akwai wani sabon takara da ya shigo riga biyu waɗansu suke da suna mayar kuma suna dipiti ba a taɓa ganin shi ba Nijar. To wannan shi ma Bremen guri ne. Ba a ce a kai kaɗai ka zama mayar kai kaɗai ka zama dipte Faransa akwai shi. Nijar yanzu ne ya fara zauwa. Shi ma Bremen wani ya kamata a duba a ce mata suna ciki ba. Suna ciki. Zan dawo gare ku in Allah yarda. Tantai bisa kan na deputy mayor. Mu a jam'iyyar muna da mace wadda take deputy mayor. kuma muna alfahari da ita muna ganin alhamdulillah mu basu kan tahiyar mu mata in dai suka dage saboda ai eh, ina jin in kun saurari bayanin ta kamar da gai ne muna da jam'iyya wadda babu eh, zalunci abin ne ake yin shi eh, a ƙasa mhm, mhm. bahaushe ya ce gwa da mhm. wanke dan kano bakin gulbi babu wani boye-boye idan kin yi aiki ko ka aiki za gani sakamakon ka don mu yana ganin in an meke da haka nan mata ba za su cizon hannu ba ba za su cizon mm-hmm. hannu ba mm-hmm. insha Allah mm-hmm. abin da za zamu kira fitatar su matan su yi kokari ba su mun yi romarki wasu matan sai su yi kwanta bisa wannan kotakin duk yanda za a yi akwai kotakin mata na hito a hiddo ma kanki saboda wannan namijin in yaji sai an bakin shi za ya shiga da hita shi za su ki mu su hana ki ka a bakin don ku mi kokari mu ma hiddo ma kanmu cin mu haka ne eh malama maimuna wasu sun ce sun sha wahala cikin harkar rashin daidaito na a cikin jam'i'unsu na cewa akan kayi nasara ma sai ya amshe a bama wani namiji ko da ma ba hakan ba ya faru a cikin jam'iyyar ta su inganci yaya kuke ganin wannan al'amarin kamar dai ni a gani na dai kuri'un da mutum ya kawo mhm. su ne za su baka daman zaman depute mm ko daman zaman mayar magashin gari mhm, mhm. yanzu a matsayin da muke cikin duniya ba irin abubuwan da bai faruwa kaman a ce a saye ka da kuɗi a amshe maka matsayi to a bisa kan wannan kuma mu eh, ƙungiyoyin horon hula zaman mu mun ba da horo bisa kan wannan saboda mutane kasu yarda eh, a amshe musu su a saye su e gwamnati ma na da ƙungiya da take zaman wannan suna wannan kungiya halsiya da take rahoto tana hanawa kaman a kwace mutum inci mhm. to kun san Labarin duniya yana watsuwa ko'ina kamar abu da aka taɓa yi ana maganta su, amma a wannan karo, eh, kamar wanda ya kawo shi duka an ba shi mm. matsayin shi saboda parti-parti ne wannan parti politik kamar su ne ake aiki da su parti politik e, ƙuri'a nawa gare ka mm-hmm. mutumin naka mace ce namiji ne mai neman wurin ƙuri'a nawa gare shi ita wannan ƙuri'a nawa gare ta ya kancanta ita za a ba namijin za a ba mhm. haka ake duba su eh, a baka ka. saboda ina nuna muku mata yanzu ne suke ware ganewa da wannan incin kan namu mata da muke neman mu kwata suna suka fara gane da ya kamata suka wara fitowa a wannan karo kenan ba za mu ganin shi ba yadda muke so daidai amma sannu-sannu yana zuwa za mu ga mata za su kwato incin kansu kuma za a sa mata inda aka sa maza saboda mace ma za ta iya yin aiki wanda namiji ya iya yi haka ne insha Allah malama falmata bayan girka majalisa da kuma gwamnati yaya za ku yaba wakilcin mata a wannan cibiyoyi biyu cewa da majalisa kuma da gwamnati to mata sun yi daga mhm. yadda ta faɗi hajiya maimuna mhm. har yanzu kan mu gashi e mun ga kaman an ci gaba ba mhm. ba ba a ci gaba ba ne mhm. an ci gaba an yi gurmayaya an yi menene mhm. an ci gaba tun da har deputy hamsin ko da yake minister kaɗan ne eh, mayar kaɗan ne prefe ba san nawa ne ba an ci gaba ya yi in kuka diba a ne santa zuwa na kun san da assembly deputy guda ce to daga deputy guda an koma hamsin ai an yi aiki kuma mun taɓa zama da minister wajen goma sha nawa Nijar yanzu dai ne ya rage ko ba san me yasa ba to kun gani an yi aiki kuma mayar mata akwai bis mayar da ko da yake ba mayar cikakku ba ne akwai dewa sun shiga fagen meri meri mm. to e, kuma e, prefe ina fata e, gwamnati ya diba ya gani a ba mata gwamna ma gubernar yamai so guda aka taɓa yin gubernar yamai mace ɗaya mm-hmm. kaka aka hudda ta ba a sa mace ba sai aka kana mishi mhm. dan a ce wai gubernar bai zawa cikin gunduma ya ce ya yi sarki ya yi wane ba daga nan take ba mhm, mhm. ya za ka zo ka ce ka yi sarki kowa da matsayin shi kowa da wurin shi a ce gubernar ba zai ta yi masallaci bai shiga gaban gwamna yana sallah wa ya ce muku kun taba ganin mace ta ta yi masallaci ta shiga gaban maza tana sallah duk wannan kazahi ne da a hana dai mata eh, su shiga cikin an taba sa mace prefe aka hudda ta dar a kai ta aka ce wane ne wane ne ashe wai abokan aikinta ne suka yi kazahin ba ma eh, sarkin garin ba to sarki ya san da matsayin shi eh, prefe da matsayin shi gubernar da matsayin shi kowa da matsayin shi ba ka sai ka shiga gurbin wani ba ta mm-hmm. wa to shine muka ce to in gwamna ne a diba a sa mace ɗaya ko biyu a ce a bai sai dai nyamai tun da nyamai babu sarki ko bai sarki me yake tare ma mutum shi sarki mutum ne ai yana tausaya ma mace kuma Kur'ani ya ba mace daraja dan an sa mace gwamna wani ba laihi bane an sa mace prefe ba laihi bane to muna kira ga gwamnati su dibi wannan aguguwa duniya ta sake iskan duniya ya sake <laughs> eh, a ba mata su ma matsayi yadda ake ba maza matsayi to madalla malama eh, lantana yaya za ku yaba wannan Eh, yawan mata ko kuma in ce wakiltar mata a cikin harkar gwamnati da kuma na majalisa to alhamdulillah ka daina magayi har yanzu da da kin gin zo mu kaba mhm. lalle mu Allah godiya akwai ana samun kari ana samun ci gaba mhm. amma dai har yanzu kuna bata kari ba an sai da kare an sai biri yana da kyau mata mu ƙara zaginewa na ho muka ce mu zanna sai maza sun bamu ba su bamu yakin su na almajiri ya ba mu dan dagu dagu mhm, to mu kuma mu gwada musu mihi wannan yaƙin gwargwado abin da suke iyawa mu ma Allah ba mu dama mu yi shi kenan kan mai jiran mu ce sai sun kasa su ci mu dauka a mhm, musu hannu mu mhm. aka sa tare kuma in muka haka ne insha Allah za mu samu abin da nake so mu matan mu gama karhi wuri guda mm. tun da duk wani lokaci abin da gare mu yake hitowa mu ne muke ba da damai mazan su ga sarari wajen mu hasara ba mu yanzu ko na ji ka dauka jama'a assembly a majalisar dokoki akwai abubuwan da za mu tsara mu ya mu ya mu mata tunda mun mu da muka zo baki muna son waga lema da Allah ya bamu abin da ba a taba yi ba cikin tarihi a ce an samu mace hamsin a assembly mun ce musu ya kamata mu bar abin a zo a gani cikin wannan mandata mu to muna fatan Allah zai sa ayi muna nan ga shiryawa muna nan ga yin rezo muna fatan Allah ya bamu wannan dama amma maza su gani muna nan ga wani abin a zo a gani za su zan kijin mu da guda guda a cikin jam'iyyar taki ta siyasa a karanta maki hadisin musa mhm. to hasu wannan magana kuma ba komai bane ba a san ki ci gaba ne ba a san mata su ci gaba mhm. mun kwatanta musu inda muka shigo wannan hoge mu hidda hogen siyasa mu diba al'umma da ta kawo mu mhm, kuma musamman mata yan uwanmu ya kamata mu zo mu masu abin su zo su gani ya kamata a ce waga majalisa ta kwamishin mace hamsin a ce mun bar abin tarihi to Allah sa mu uwa uwanmu sun gane muna nan muna ta wannan yaki amma muna ganin insha Allah za a gane ba a rasa kurakurai tabbas saboda abin jama'a wuya gare shi mhm, mhm. amma muna fatan Allah ya sa mu abin alheri kuma bar mu da tsari cikin wannan abu mhm. insha Allah eh mata 50 cikin majalisar dokoki mata biyar kuma cikin gwamnati kun san dai ba a taba ba a ma kama kafa ba za a ce in an ce a harkar kasan kota na bangaren mata ko za a iya yin wani juyi don saboda mata su samu wurare kaɗan ko kuma a sake samun wurare a cikin harkar gwamnati a ganin ku ya shi sani miki in kina tana ko da aka mai wannan kaso mhm. kwangafin ta zabar ta tarro prime minister ta ce wannan kaso da aka yi gaskiya ba a yi ba na mata biyar mhm. a diba a gani wancan eh, sai mu ce mun kwato makan mashi ba ba mu ne aka yi ba mhm. to kuma da yake nominasiyon ne ba mu ne aka yi mhm. shi yasa muka koma muka tanta musu ya kamata prime minister a a gani to muna diban ai shi gwamnati ana ana juyin waina ne ake yi mhm. to muna diban insha Allah lokaci za a juyowa mu kutsa mu mu samu yan uwan mata masu dama su shiga cikin wani abokin mhm, cikin wannan gwamnati to kongafen falmata kun ji dai ta ce kun kai ku kanku a matsayin ku na mata cewa wannan kaso ɗabiyar bai yi muku ba shin an samu an saurare ku kuna ganin za a samu ci gaba a wannan al'amarin to ni na ga shiru ya yawa lalle yanda honorable ta faɗi mhm. muna jiran wani birkici da za su yi wani remanima tun da an saba yi mhm. mu ga yanda za a yi amma ba za mu jiran remaniman ba mhm. ni na gani mu mata mu tashi mu mazanan mu mu yi irin na 91 marshikin da muka yi lokacin departement takwas ne yanzu region takwas ne mm. mu zaɓi rana mu sake yin wannan marshikin da muka yi in yana yiwa ko ko conference de press duk telen duniya mu jawo su mu ce gashi a daina koko e, eh, zan takura ma gwamnati kaɗan koko mu taru duk nijar mata mu zaɓi ini guda mu tahi mu nemi hili mu zamna kun san marshi ma sai an baka inci za ka yin shi mhm, mhm. wannan in ka zaɓi hili kana ka ka zamna ba mai hana ka mu ta yi gaban babban masallacin mu zamna mu yi grave de la fin mu ce ba mu cin komi yau biyar na a sake shi eh, eh ba mu cin komi yau kun san grave de la fin eh, in aka ji duniya ma ba ta son ka ini da yunwa to shine na ce ni ina kiran da nake ma mata kenan ko mu yi marshi ɗinmu ko mu yi conference de presse ko mu yi azumi mhm. azumin dole mhm, mhm. in an ki sauraron ku in an ki sauraron ko kuma kuna gani har yanzu dai shiru har yanzu shiru wayo ne ake mun ana shige shige ba zurhi to wannan bai yi ba ni abu ya bani ma mamaki mhm. mun azare wannan juyi gwamnati dai ana sa ko mace goma haka minister ko sha biyar in ma ba a kai ashirin ba ko an ce kota ai ba a ce ba maza talatin mace biyar mhm. ana iya namiji biyar mace talatin mhm, nan ne maza ba su gane ba an ce kota sai su aza kota na mata ne ba mhm. nasu ba ta shahi su ba mhm. or nasara ce sai dan lai ulota sex mhm. kota ta shahi mace ta samu ta shahi namiji kamar shahar ne in an ce shahar sai a ce mace ce an ce shahar namiji da mace da wanda bai gani da wane ne wane da tsoho da yaro duka shine shahar duk cikin tukunya guda ake dafa mu amma an ce kota sai su ce kai kota na mata ne ku ba su a dan tarha a dan tarha a shahi mun baki ni dai kiran da nake yi zan dawo gare ku insha Allah malama maimuna e kun ji dai yadda al'amarin kaso ya kasance a matsayinku na masu ba wa mata horo ana iya cewa kun samu mata da yawa da kuka bayo horo da suna a kan gaba yanzu cikin harkar gwamnati da e, majalisar dokoki? e to assalamu alaikum e, kaman dai Eh a matsayinmu na ƙungiyar hula horon da muka bada cikin ƙauyuka da birni alhamdulillah gaskiya ne mun samu mata da suka samu matsayi a cikin gwamnati da a cikin ƙungiyar dipite mm-hmm. saboda a cikin gwamnati an samu mace biyar kuma a cikin deputy an samu mace hamsin ina yanzu a hmm? cikin matan da kuka horar he a cikin matan da muka horar akwai wanda suka hutu mm-hmm, a mm-hmm. takara kamar nawa akwai wanda suka hutu kamar ana eh, akwai akwai mm. wanda suka zama deputy a cikin partikinsu mm-hmm, eh an samu mata kuma hallau a cikin biyarkin nan ma akwai wanda suka hoto a cikin gwamnati gwamnati eh mm. sai mu ce mun gode ma Allah kuma ba za mu hidda tsammani ba saboda kamar yadda wannan honorable lantana mm-hmm. ta waɗi gwamnati ana yi ana juyawa ana sake wasu mutane kuma muna tsammani kuma za a ƙara kuma ɗaukan mata mm-hmm. za a ƙara ɗaukan mata a cikin gwamnati a sa su a cikin gaban ma'aikata kuma da kuma hallau gaban garuruwa wannan region region kin wannan gwamna mm-hmm, mm-hmm. ana sa su a gwamna ana sa su a prefe duka mm-hmm. ana sa su za ku gani za a sa saboda shugaban kasan namu a cikin kalmomin shi na magungunan da yake haɗi kamar yana da kishin zuci a cikin ya sa mata da matasa a bisa kan shugaban ayyuka ya haɗe su kuma ina tsammanin zai cika mana wannan gurin. To madalla malama lantana kun ji dai ita na na jobi ta ce ta samu goyon baya musamman ma mijin ma ya hito ya nuna goyon bayan shiga matar shi kun samu goyon baya na kamar na jam'iyyar ku ko kuma in ce ga bangaren iyalanku. Eh alhamdulillahi kamar yadda ta gai nima tun 2011 mhm. muka yi takara tare duka muka yi ta mhm. eh, ni farkon ma in shiga siyasa eh lalle na shige ta da wasa-wasa a mhm. cikin eh, eh, partikinmu a lokacin nan yanzu babu shi sai na ga abu ne wanda an muka shige shi zai ba da muhimmanci don kusa na ne na mai gida na fiske a lokacin nan na gwajin aiki ne nake dan biyawa in saurara in ga an yi taro sai ya ba ni gu mhm. sai na kusanta mashi na ce siyasa nan shi da yake na ya fara yanta shi ma hmm. sai ce an tuka teren ne wanda sai mutum ya haƙuri da bawar kuma sai kana da muwaye mhm. wanga biyun in baki da su baki yan siyasa ka ce wuya yawwa sai na ce mishi don kahin in shiga wannan kin sai na samu umarnin ka tunda ƙarƙashin ka nake ya ce to zan baki umarni amma ki riƙe mutuncinki daga nan na ɗauki siyasa da za na takarar kwarin. Allah shiga gaba shi shiga gaba wannan takara ta waran ne ta deputy tana takara ta biyu ce mhm, mhm. shi ya mana komi da komi alhamdulillah Allah saka mai da alkhairi kuma ba mu samu yadda muke so ba shi kamar yadda na ta gayi da muka shiga dama kamar eh, so mun taɓi ne sai an apprentissage mhm, mun shige ta ido rehe kuma an kai mu babban matsayi tunda ai shi in kamar sun samu ne ka fara da kaɗan kaɗan shugaban namu ga yadda ya ga yadda muke da ƙoƙari sai ya samu director mu ya ce mi da fice a lokacin muna ihwara ta kwansayi misali ai daga nan koyo ne zami shi bai matsa nan ba ga yanda ya ga ambition mu ga yanda ya ga kokarin mu to alhamdulillah gaskiya mai gida na ya kama ni yadda yadda ba ni tsammani eh sai mu mishi godiya Allah ya biya shi kuma gashi yanzu da muka zuwa ga na biyu eh kwata kwata fi kamar da yanda cika san wani lokaci shi ke ce mani wai kin kwana biyu ki je yan siyasa ki bata shi ki gano su mm. don abu ne wanda za ganin mutum ne shi ke ba kokari saboda mi kawai na ga nayi kwana biyu ban sa gida na kula gida na sai ciwon gama ban zuwa ko ina shi ne ga ya kwana nan biyu sai ce ba teren kinka an ka bar shi wani ke zuwa shige cikin shi ta shi mai mm-hmm, kinki mm-hmm. alhamdulillah Allah biya shi na samu goyon ba sosai mm-hmm. shi kuma mai gidan mu mutum ne bisa kamfanin siyasa wanda yake da Allah ya bashi basira siyasa da muke yi cikin Nijar lokaci sai ga muna siyasa ta zage-zage ta ɓata wani ta ɓata wata jam'iyya mu ko da muka taso tare da shi wannan babu shi cikin aƙidanmu bai taɓa nuna mu ko da adawa muke ko da majority muke bai taɓa nuna mu ko kaɗan ka tai ka yi talakkan ka yake cewa ka yi talaffar tinka zancen suka wani ko zagin wani ba tabi'a musulma ce ba madala malama e, lantana a gulguje wani irin kira zakku yi lokacin yana hararen mu wani irin kira zakku yi ga mata 'yan siyasa ga kuku kuna akan majalisar dokoki mm-hmm. wani irin kira zakku yi gare su dangance da harkar siyasa alhamdulillahi siyasa yanzu ta zamanto ruwan dare gama duniya mm-hmm. ko ka ce ba kayanta kana yin ta a cikin gidan kama da iyalinka siyasa ce kake yi mm-hmm, kenan eh, idan kaga kana da Allah ya baka dama ya baka tunani ya baka basira ka hiddo ta al'umma su umfana da ita kenan ina kira yan uwan mata kuma duniyar ga ta mu ci mu hito mu kama al'umma ta shi daɗi eh, wanda suke goyon bayan siyasai su ma su tabbatar da ba siyasai cika tsere bace ake yi siyasar gina ƙasa ce ake yi mm-hmm, mm-hmm. ina tunanin mata za mu kama kanmu kuma za mu kama junanmu mu hito yadda ya kamata siyasar nan ta yi haske mu su shi daɗi kan na musu shi daɗi sannan kuma al'umma ta ji daɗi al'umma ta ji daɗi madala masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirin namu na filin mata akan wakilcin eh, siyasar mata yaya adadin kaso yake a majalisa da kuma cikin gwamnati akan wannan ne muka kasance tare da malama madam jibbo musa maiga maimuna ta ong hallasi da kuma malama madam chari eh, falmata ta kwangafen haka kuma da madam uh, lantana umaru 'yar majalisa ce amma kafin mu naɗe tabarmar tamu za ni barku da filin mu na motsa jiki matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji Rabia, wannan shine abin da ya kamata ki ma iya ki dan ki kiyaye ta. Wallahi ki yarda da ni, kike faɗa wa kowa maganan nan. Ki ɗauko ta ki ɗauko mota ki zo ki iske ni nan niya. Salamu alaikum. kokoko rabiya haba Rabia, an yi minti talatin da kika bar ni waje kina ta waya. To ina da tsammanin ban zo ba da in takura miki fa. Hmm, ki gawarce ni 'yar uwa. wallahi tunani ne nake tun ɗazu bayan kira da na samu na wata kakata. Lalle ke ya kamata a ce cikin murna kike mana tun da kin samu labarinta kuma yadda na gani ga kiran ya daɗe <laughs> eh, na san da dai akwai wasu abubuwa da za a gaya mana. Murna Ami, wai so take in kawo iyata a Nusha ƙauye don saboda a yi mata kaciyar mata. Asha, A cewarta wai abu ne mai mahimmanci da zai kare ta ya kiyaye ta dangane da al'amuran duniya. Ban gane ba, wanga wani irin zancen banza ne, ke da kenan kina mini magana an yi miki shi ne. Ko kaɗan, a ina, mu a lokacin babanmu bai bar su suka yi mana wannan abun ba. To ke ba a miki ba, amma kina son ki mai iya kaciya. Anya kina nan ga la'akari da abun da zai iya biyowa baya? Na ji dai wasu suna cewa wai abu ne wanda bai da kyau, amma ni ina ganin wannan zai sa ‘yata ta zamna kurum. Kuma kamar yadda ake cewa za ta zama ‘ya mace mai kyau kuma mijinta zai ji daɗinta sosai a ɓangaren rayuwarta ta aure. Rabia abin da kike gayi baya da ma'ana, amma ina ganin da kamu har yanzu baki gane matsaloli da al'ajabin da wanga kyaciya da ake mata ya kumsa ba. To Hasiya, kakata ta ce wai. Ta ce mi, kakaki ta ce mi, buɗe kunnuwanki ki saurare ni yar uwa. Sanda za a yi mata wannan kaciya, jini zai iya bulle mata. Kin ga in jini ya bulle mata hakan gafa, mutuwa za ta iya yi. Kuma tana iya yiwuwa ciwon ya sa ta rasa rayuwarta kuma kake manta da cewa tana iya ɗauka wannan ta sacin kanta ya zama abun da zai sa sai ta mutu ba za ta ji daɗin rayuwarta ba kuma ga cututtuka da za ta yi ɗoka saboda an cire wani abu daga jikinta da ke kare ta kuma in ta yi aure duk lokacin da mijinta zai kusance ta za ta ji ciwo kuma har abada ba za ta ji menene daɗin kusantar mijinta ba haka kin ga yayi kin mata adalci Hasiya. Gaskiya ni hokin hara bani tsoro. Duka wannan abun zai samu iyata? Ai ban kare ba, kuma abun da ya fi tsananin ma ne duk lokacin da ta ɗauki ciki. Inda likitan da ke kula da ita ba bai kware ba, wannan yana iya zama sanadiyar da za ta zama mace mai yoyon tsari. kuma za ta yi ɗauka wasu cututtukan ma'aifa ta rasa jini a ƙarshe ma ke sai ta rasa rayuwarta ko ta jaririnta ko ɗayan biyun nan dai duk wanda an kai dai ya kamata ki gane da waga kaciya da ake ma mata ba abu ne mai alheri ba kenan ya kamata a daina ta subhanallahi ya salam kisan da ban san ba abun ga yana da hatsari sosai kamar haka ba wajen kiyaye iyata a dai zan jefa ta cikin kabari iyata dai ba a mutu kaciyar mata ba in Allah ya yarda in dai son samu ne ko ko wata iyar ma bai kamata ba a yi mata wannan aikin hasiya na gode sosai da kika waye mini na game da wannan al'amarin ba komai rabi ayan ana tare ya kamata a taimaka ma juna amma ke ma ya kamata a ce ki kawo gudunmuwarki ya kamata ki kira kakaki ki kwatanta mata ita ma daga nata bangaren sai ta wayar da kan dukkan garin su gaba ɗaya abu ne da ya kamata ki kokari a kansa hmm, wacce kakar tawa wannan jarababbal hmm. yaya zan yi in ka mata mazancan to kakar ki jefa fa ai ya kamata a ce ki wasa da ita tsaka ba safar shika da kaka aka ce a'a ya kamata ki daure ki mata magana ke dai barni nan inda kika gani